a yau asabar 28 ga watan ɗaya shekara ta 2023 sashen karɓar kiraye-kirayen gaggawa na hukumar kashe gobara ta jihar Kano ya karbi kiran gaggawa ta bakin wani bawan Allah mai suna Rafiu Adam ya sanar da mu faruwar ibtila'in tashin gobara a farawa kwanar yashi jami'an mu sun tafi wannan guri da misalin karfe 1 na rana kuma sun isa gurin da misalin karfe 1 da minti 7 na rana da zuwan sai suka iske wani gini ne mai kimanin tsawon kafa 450 da faɗin kafa 150 wanda ba kai ga kammala shi ba ana amfani da gurin a matsayin gurin ajiye manyan motoci wanda aka fi sani da suna Hillpole Diesel Company da zuwan sai suka iske motoci guda uku waɗanda ba a kai ga gano lambobin jikinsu ba suna cin wuta kuma biyu daga cikin waɗannan motoci suna ɗauke da man dizal kimanin lita dubu goma sha biyar da lita dubu arba'in wanda ba su kai ga konewa gaba ɗaya ba sannan kuma akwai mota guda ɗaya wacce take dauke da man dizal kimanin lita dubu goma sha uku wacce ta kone gaba ɗaya da taimakon Allah da taimakon jami'anmu aka samu nasarar shawo kan iftila'in gobarar wanda motoci guda biyu man da suke dauke da shi bai kai ga konewa gaba ɗaya ba sun kone ne daga bangaren kan motocin sannan kuma ba mu samu wani rahoto na konewa ko mutuwa ba a sanadiyar ibtila'in gobarar ba musabbabin tashin wannan gobara shine yin amfani da karamin janareto a yayin da ake janye mai daga cikin mota zuwa wata motar zan yi amfani da wannan damar don jan hankalin masu tuka ababen hawa a yayin da suke amfani da motocin wurin janye mai daga cikin motocin zuwa wani guri da su yi shi cikin nutsuwa da kulawa don kaucewa faruwar ibtila'in tashin gobara